أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa musulmi daga ko'ina da suke kallon mu a daidai wannan lokaci, ina mana fatan alkhairi muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana gafara ya ƙara mana imani da aiki na ƙwarai ya yarda da mu. Dalilin wannan bidiyo shine abin da bature ke son feedback ma'ana bayar da bayani na yekuwa da muka kai a sanadiyar musiba ambaliyar ruwa da ta shafi mutanen mu yan uwa da ke Maiduguri. Dukkan masallacin Abuja a ƙarƙashin jagorancin kwamitin RSP Imam kwamishetu an ba su umarni na cewa su yi kuwa kuma su kira zuwa ga mutane su faɗaitar da su na cewa su ba da taimakon duk abin da za su iya ga mutanen Maiduguri da wannan ambaliyar ruwa ya shafa. Kuma wannan taimako ko ne duk abin da ɗan adam yake iya amfani da shi kuma yake buƙatar shi a rayuwarsa, to an yi kira cewa a ba da wannan taimako. A sanadiyar haka daga masallatai daban-daban da ke cikin wannan babban birni na tarayya bayan mitin da aka yi na limamai aka yi wannan sanarwa an ta kawo gudunmuwa wanda yake kuma cibiyar tara wannan gudunmuwa ita ce wannan cibiyar musulun community kanta nan babban birnin tarayya abuja a sa'an nan ita kuma wannan cibiya a ƙarƙashin jagorancin sanata yusuf umar da yan sa da kuma daraktan santar a kan bala sun ƙara haɓaka wannan ƙoƙari ta yadda yake ma'aikatanmu nan wurin sama da ɗari tun daga manya har zuwa ƙanana darakta ya umarci kowa ya samu abin da ya kawo domin taimaka ma waɗannan bayan Allah. Ƙari akan haka hatta ɗalibanmu tun daga na secondary school har zuwa 'yan nazari su ma shugabannin sun yi sanarwa cewa su samu wani abu wanda za su kawo domin taimaka ma 'yan uwansu, ƙannansu, abokansu da ke Maiduguri. Wannan ya sanya aka samu karbawa mai girma yadda yake kowane ma'aikaci ya samu abin da ya kawo sa'annan su kansu yaran an sanya sun kawo gwargwadon abin da suke da shi wasu suna da tufafi wasu suna da takalma wasu suna da wani dan abin rubutu wasu suna da dan abu kayan wasa na yara wasu suna da yan tantara wasu suna da exercise book wasu suna da textbook dukkan wani dai abu na amfani aka sanarwa kowa ya kawo to a sanadiyar haka an samu abubuwa daban-daban na amfani sa'annan kuma sanarwar da aka yi a masallatai daban-daban a ƙarƙashin jagorancin wannan cibiyar ko kuma ƙarƙashin wannan majalisa ta Committee of SD Imams limamai sun dinga kawo kayayyaki musamman kayayyaki na sanyawa kuma cikin ikon Allah kayayyakin nan an samu kayayyaki masu kima na sanyawa kai ta kai ga wasu sun kawo bandar bandar bandar bandar na yadudduka su shadda a atamfofi sababbi waɗanda yake bandar bandar suna aka yi wani tsari ta yadda yake aka dinga aka yayyanka su yadi biyar biyar goma goma ana sanya su a cikin leda ana sili to kayayyakin nan da aka yi ta kawowa ah, Allah baraka wa ta'ala kawo ta fitira ta hanyar shawarar shi ko kuma umarnin shi darakta na wannan cibiya na cewa kar a kai kayan nan a matsayin kamar wani kaya na gwanzo kayan nan ya zama aka samu ledoji irin ledojin da ake sanya kaya idan mutum ya ya kai wanki an yi mai guga akan sanya su a cikin wata leda wanda ke kara ma kayan kima to ga baki daya aka na kwamiti da tim na musamman wanda muka sanya aka sanya ma'aikatanmu da yawa maza da mata wanda yake aka ɗora musu aikin duk waɗannan kayayyaki da aka kawo a wawware su na maza daban na mata daban na yara maza daban na yara mata daban duka kowane set haka aka dunga sanya su a cikin leda bayan haka nan kuma aka sanya su a cikin manya-manyan kunkuna wanda kuma gaba ɗayan set ɗin kayayyakin nan kuma an ɗauki adadin su kayayyakin maza kayayyakin mata kayayyakin yara kayayyakin 'yan mata da sauransu an kawo abubuwa daban-daban tun daga kayan sanyawa har kayan gini harka teku, har shimfiɗu, har kafet-kafet na sallah, takalma, huluna, exercise books, abun na eh, textbook da sauransu dai. Haka aka tara kayan nan aka yi musu irin wannan tsarin ta yadda yake duk wanda za a nika ma lalle ya san cewa an kula da shi kuma an girmama shi an ba shi kaya mai kima alhamdulillah. To bayan da aka ɗauki lokaci ana ta kawo kayan nan kayan sun kai inda suka kai ta yadda yake da aka yi tunanin lokacin da za a kai su a ga cewa wannan kayan ba zai yi wata mota ta dauke su ta dai tirela saboda haka nan aka nemi haya na tirela tirela kanta da aka ɗauka daga nan zuwa maiduguri an ɗauki hayanta don miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar aka zo aka yi lodin kayan nan sa'an nan kuma a kwamitin limamai na abuja suka haɗa da shinkafa buhu ɗari da talatin sannan aka haɗa wani kwamiti na musamman na amintattu a ƙarƙashin jagorancin shi chief imam na namu da tajidin adigun da kuma wanda yake kuma shi ne chairman na kwamiti a imam wanda su ne suka raka waɗannan kayan tabbatar da cewa kayan sun isa inda ya kamata bayan kafin nan wurin an yi waya da waɗanda muka sani limamai amintattu na cewa kayan nan suna tafe saboda haka nan a samu wurin da za a ajiye su a mintaccen wuri sa'annan a tsarin inda za a raba su wannan kenan dangane da kaya dangane da kuɗi ko an yi ittifaki a majalisar limamai kuma sa'annan aka sanar da shi darakta a cibiyan wannan masu gudanar da wannan cibiya kuma suna community center cewa za a yi amfani da akawun number na masallacin mu ma'ana muslim community center a juma'a mosque 3 abuja wanda ke da akawun kamar haka sifili guda hudu sifili sifili sifili guda hudu kenan sa'an nan 592942 592942 shine lambar account din a Taj Bank. Don haka wannan yekuwa da aka yi a masallatai da nan santan ya sanya ‘yan uwa daga wurare daban-daban wanda ba zai iya kawo cash ba sa dinga yin transfer a cikin wannan account wanda shi ma an samu kuɗaɗe masu yawa wanda yake sun kai miliyan goma sha ɗaya. alhamdulillah alhamdulillah to bayan da aka yi wannan aka zo aka yi lodin kayan nan da baki ɗaya aka sanya su cikin tirela, sa'annan tirela ta kama hanya su ma tim na ah, masu sa ido ƙarƙashin shugabancin shi imam su ma suka kama hanya cikin ikon Allah aka isa mai duguri lafiya lau alhamdulillah sa'annan aka haɗu da manyan limamai malamai na can wurin sannan Allah ya kawo fikira kuma na tsara ya za a ba da gudunmawa gudunmuwan nan an raba ta unguwanni sun bakwai waɗanda abin nan ya fi shafa kuma sa'an nan aka nemi dattawa na unguwa waɗanda aka san su da amana da mutunci su kuma unguwannin nan guda bakwai daga nan santa can da su shekka suka tafi aka turo mana akawun namba na waɗannan amintattun mutane kowane aka ce ga abin da za a tura mashi kuma kafin nan wurin an riga an tsara ga inda za a raba wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza aka yi tsari a unguwa ta da yake wani wanda ba dan unguwan nan ba zai iya shigowa ba su kansu mai Maiduguri sun yi murna da wannan tsari kwarai da gaske kuma ya gamsar kuma abun nan ya kai kai tsaye da waɗanda abun ya shafa kuma alhamdulillah sai godiya ga Allah. Tsarin da aka yi nan wurin kafin a tafi shine kayan maza wannan aba namiji wannan aba mace wannan kaka da sauransu to da aka je can wurin suka ce mace a'a su yanda suke ganin za a yi wannan tsarin shine cewa a ɗauki wannan kayan namiji ne kayan mace kayan yaro haka ya zama cewa kamar set wannan shi za a ba family kaza wannan shi za a kai gida kaza gida kaza gida kaza haka aka yi ta kuma aka zo aka sake wannan tsari sai an ɗauko a jakan na maza a haɗa da na mata a haɗa da na yara sa'an nan na gida ka gani haka aka ta wannan rabo cikin ikon Allah aka yi shi cikin nasara cikin aminci shi ya sanya duk wanda ya ji wannan tsarin wallahi kuma Allah ya sanya ya ba da wani abu ko da kwabo ne wallahi ya yi bishara ya ji daɗi a cikin zuciyarsa cewa abin da ya bayar ya je hannun waɗanda suka dace kuma sai dai fatan Allah madaukakin sarki ya saka mu da alkhairi kuma wannan abu ne yana daga cikin abin da mutum zai yi tawassuli da shi ya roƙi Allah madaukakin sarki ya Allah yadda ka bani ikon taimakawa da gwargwadon abin da na iya domin yaye damuwa na wani ɗan uwa ko kuma wata uwa ya Allah ni maka yaye man damuwa to wannan gaskiya abun farin ciki ne kuma abun murna abin jin daɗi tare da yin addu'an Allah madaukakin sarki ya saka ma duk wanda ya bada taimako da alkhairi wanda ya niyya ma bai samu bayarwa ba Allah ya saka masa da alkhairi sa'annan har yanzu kofa a buɗe take na bayar da wannan gudunmawa in mata kayan sanyawa ko takalmi ko hula ko abin hannu na mata ko sarƙar wuya ko abin kwanciya ko abin shimfiɗa ko wannan ah, abin kayan karatu ƙur'anai littattafai na boko na turanci na lissafi na social studies na wane ne exercise group biruka abin da duk wani abu da aka san na amfani suka ne na girgirka abinci da sauransu ko mai ne ne dai mutum ya san ana amfani da shi a gida to waɗannan bayan Allah suna buƙatar wannan kaya saboda haka har yanzu kofa a buɗe take akawun ɗin masallaci dai kamar yadda na ambata Taj Bank ne sifili hudu zero zero zero zero za ga MCC Masjid account to duk abin mutum ya sanya a cikin wannan account ɗin da niyyar wannan taimako da izinin Allah za a sake tattara shi bayan wani lokaci da kayan da aka samu kila da abinci ko da kayan gini da sauransu a sake tura ma waɗannan bayan Allah a bisa wannan tsari da aka gabatar. Kuma wata babbar bushara wannan tsarin ya gamsar kwarai da gaske ya ƙayatar da su hatta mutanen mai Maiduguri ta yadda yake suka ce da a ce gwamnatin jiha za ta ɗauki irin wannan tsarin to wallahi duk taimakon da ake bayarwa daga ciki da wajen ƙasa da manya-manyan attajirai da kamfanoni suke bayarwa to da ya yi tasirin gaske kuma da ya kai kai tsaye zuwa ga waɗanda abin ya shafa kuma da sun amfana kuma da sun samu sauƙi a cikin abin da ya shafe su kuma da sun yi addu'a mai yawa ga wanda ya irin wannan tsari saboda haka har yanzu zai bata ɓaci ba a gwamnatin eh, eh, jiha babu laifi ta samu waɗannan limamai su profeso Muhammad Muhammad Abubakar Alhaji ko Professor Muhammad Abubakar Alhaji lecturer ne a Najin Jami'a Maiduguri ne daga cikin manya-manyan limaman da aka yi ta wannan hidiman da su a same su a ji wannan tsarin kuma a ari wannan tsarin tabbas zai yi amfani kwarai da gaske kuma saƙon nan zai kai ga ko'ina da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya saka ma ɗan uwa da alkhairi maza da mata yara da ƙanana waɗanda suka ba wannan gudunmawa. a majalisar limamai ta Abuja Allah madaukakin sarki ya saka ma jagorancin ta da dukkan limamai da kuma mabiya waɗanda suka amsa wannan kira da alkhairi wannan cibiya ta Muslim Community Center a Wuse Zantiri da ta ɗauki ɗawainiyan karɓan bakuncin tattara waɗannan kaya da ajiye su da adana su sa'an nan kuma da rarraba su na maza daban na mata daban ga su nan aka ta wannan hidima tsawon lokaci da har ta kai ga lokacin da muka ga cewa aikin ma wato yayi mu ma'aikatan mu yawa muka nemi ɗan agaji suka wuni wuni biyu ana ta wannan aiki ana ta wannan aiki sai da muka ga cewa mun gamsu da yadda aka tsara abun nan sa'an nan aka ɗauko haya tirela aka ɗora waɗannan kaya cikin nasara aka je lafiya aka raba lafiya aka dawo lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya yaye ma waɗannan ƴan uwa abin da ya shafe su Allah ya kare mu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama kafara gare su waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan musiba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya suna aljanna wanda suka rasa dukiyoyinsu Allah ya maida musu da mafi alkhairi kuma Allah ya kare aukuwar irin wannan a gaba mun gode Allah ya saka da alheri wa jazakumullahu khairan jaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh